Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25,31,41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. aka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM duk a jamhuriyar ta Nijar. sannan muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum da fatan kun wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aliyu Mustapha Sokoto muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa 'yan Najeriya mazauna ƙasar Sudan ta kudu sun yi kiran a kai musu ɗauki bayan barkewar sabon rikici a Juba babban birnin ƙasar. Ko me ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ke yi dangane da wannan lamari? duk da ministan harkokin wajen najeriya lokacin da na je bai ofis amma kakakin ma'aikatar dr clement aduku ya gaya min cewa za a fitar da sanarwa ta musamman akan wannan al'amari sannan masana a fannin tsaro na faɗin albarkacin bakin su kan matakan da gwamnatin shugaba muhammadu buhari ke ɗauka a yaƙi da masu satar shanu da 'yan fashi da makamai da suka addabi arewa maso yammacin najeriya da sauran sassan ƙasar kuma kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shinya kuke kallon waɗannan matakan na yaƙi da masu satar shanu? Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu biyar Amma za mu fara ne da labaran duniya. To jama'a barkanku da wuni muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a Washington. nigeria tana bukatar zunzurutun kuɗi mai yawa kamar dala miliyan 164 domin ta hana yunwa kashe dubban mutane a sashen arewa maso gabancin kasar a cewar wani jami'in wata cibiya ta majalisar ɗinkin duniya daman jami'an kungiyoyin ba da tallafi na duniya boko haram ce suke dora laifin haifar da wannan bala'i na matsalar yunwa a wannan sashe na najeriya a sanadin hare-haren tsagirancin da suke kaiwa ita wannan fafatakar da aka share shekaru bakwai ana gwauza da ita kungiyar ta ta'addanci ta boko haram ya tarwatsa harkokin noma da kasuwanci ya janyo mutuwar mutane sun fi dubu ashirin kuma ya saka mutane kamar miliyan biyu da dubu ɗari bakwai su bar najeriya sai gudun hijira zuwa ƙasashe makwabtanta kamar su kamaru chad da niger tobi lanzar jami'in majalisar ɗinkin duniya mai kullum mata da ayyukan ba da agaji a yankin sahel ya ce akwai yara ƙanana sun kai dubu mai tun da hamsin a jihohin arewa maso gabacin najeriya wanda suke fama da rashin ingantaccen abinci kuma a cewar shi idan ba hakali aka yi ba fa za a yi asaran yaran nan dubu hamsin daga cikinsu saboda masifar yunwa jagoran hukumar nema ta najeriya mai ba da agajin gaggawa muhammad kanar ya ce sansanonin 'yan gudun hijira kullum sai cika suke da sababbin mutanen da ke kwararowa cikinsu a halin yanzu kuma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta zargi kuma mun ƙasar kamaru da cewa suna gallazawa mutane da dama da sunan yaƙi da 'yan boko haram ciki har da kisan gilla gana wasu azaba da kuma kama mutane barkatai ƙungiyar ta yi zargin cewa kusan kowane wata kuma mun na kamaru suna tsare mutane sun fi dubu ɗaya a cikin abin da ta kira halin rashin imani inda kuma da yawan mutanen suka mutu saboda yunwa cututtuka ko azabar da ake gana musu musamman a gidajen yarin da ke garin marwa a arewacin ƙasar daraktan ƙungiyar amnesty mai kula da ƙasashen afirka ta yamma tini ya ce hukumomin na kamaru suna bisa hanya wajen kokari yaƙi da boko haram amma kuma suna amfani da wannan dalilin wajen cin mutuncin jama'a ta hanyoyi da dama da suka hada hadda salwantar da jama'ar sai dai kuma hukumomin na kamaru sun yi allah wade da wannan rahoto da fitowarsa wato da ya fito a yau alhamis inda wani kakakin rundunar sojan kasar colonel didier bajek ya ce sojan kamaru wato sojojin kamaru suna da cikakken horon da aka basu kuma ba sa azabtar da jama'a shi kuma kakakin gwamnati isa ciromu cewa wato wannan rahoto yana da alamun nuna san rai har yake mamakin abin da ya hana amnesty din ta fito ta yi wannan bayani da lokacin da aka kashe wato mutane da dama a yaƙe-yaƙen da ake a kamarin to muna baku wannan labaran nan ne daga sashen hausa murya amurka a washington dc rahotanni daga kenya sun ce ashe mutumin nan da ake zargi da ya harba wasu 'yan sanda guda shida a yammacin kasar hamis shi kansa dan sanda ne a da labaran da aka so ma warwatsa sun ce mutumin dan kungiyar al-shabab ce take somaliya amma daga baya wasu 'yan sandan kenya guda biyu da suka ce a boye sunayensu suka ce ya dan sanda ne dan uwansu mai suna maslaha mutumin da ana zargin sa ne da cewa shi ne yake samun ita wato su kungiyoyin al-shabab da alkaida mutanen da suke taya su yaki a can somaliya din wace ƙasa ce da ke makwataka da kenyar a shebab dai ta jima tana ɗaukan nauyin hare-haren da aka daɗe ana kaiwa a sassan ƙasar kenya daban-daban abinda ta ce tana yi domin mai da martani ga kenya ɗin da ta aika sojan ta su je cikin somaliya a yi faɗa da su To labaran duniya kenan daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara rahotannin namu ne da rikicin Sudan ta kudu, amma za mu ɗauko tushen labarin ne daga Najeriya. Inda 'yan Najeriya mazauna Sudan ta kudu suka yi kiran a kai musu ɗauki bayan sabon rikicin da ya ɓarke a Juba babban birnin ƙasar. Daga Abuja, Hassan Maina Kaina ya bi diddigin wannan labari ga kuma rahoton da ya aiko mana. rahotanni sun ambato shugaban 'yan najeriya a birnin juba mr francis agunnaya na kokawa bisa irin halin tsaka mai wuya da 'yan najeriya ke ciki a sudan ta kudu al'amarin ya makai ga sojoji na gaya 'yan najeriya da suka sami mafaka a gidajen fararen hula da su tattara nasu ya nasu su san inda dare ya masu. 'Yan Najeriya da ke kudancin Sudan sun ce sun tuntubi ofishin jakadancin Najeriya kan halin ni yasu da suke ciki, amma kamar da suka ce sai jami'an jakadanci suka tambaye su. Shin ko akwai ɗan Najeriya da ya rasa ransa a wannan sabon tarzoma? Akan haka na tuntuɓi ma'aikatar harkokin wajen Najeriya, shin ko me take yi? duk da ministan harkokin wajen najeriya lokacin da na je bai ofis amma kakakin ma'aikatar dr clement aduku ya gaya min cewar za a fitar da sanarwa ta musamman akan wannan al'amari tuni dai wannan sabon rikici ya tarotsa mutane dubu talatin da shida daga gidajensu kuma ciki da 'yan najeriya mu'azu hardawa kwararre ne a sha'anin sudan ta kudu in ka shigo sudan daga el jinaina ka shiga zalinge Niyala, Kurdufan, El Fashar, idan ka gangara, Hoski, Erahat, Nuhut, Obeid, sinar da mazin ka gangara gadare madani har zuwa yankin eh, ainihin port sudan to duk akwai 'yan najeriya suna da yawa a wajen a yankin sudan ta kudu 'yan najeriya ina ga a gaskiya yanzu akalla dai daga kimanin dubu ɗari shida haka zuwa dubu ɗari bakwai akasari kuma sun fi zama a juba kasashen amurka da india tuni suka tsara yadda za su ɗebe 'yan kasashen su daga kudancin sudan yayin da 'yan najeriya na can na gigi ambasada yaro yusuf mamman kwararre ne kan sha'anin diflomasiyya. can halin da ake ciki a kudancin sudan da yadda matakan da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka da yadda ƙasashen african union suka tsaya abin bai kai yanayin da zamu ce mun yi saurin aikawa da kwashe al'umman ba. masu fafutuka irin su barisa yakubu s bawa malumfashi sun fara nuna damuwa. a ƙasashen da suka ci gaba labari za su ji za a yi wani abu wanda yake zai kawo matsala da jama'ar ƙasarsu. a nan take za su ɗauki mataki na gaggawa fitar da jama'arsu a irin wannan kasashe. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin yammacin Afirka ta ECOWAS kuma sidiyawo ta ce tana shirin kaddamar da wani tsari wanda zai tabbatar da cewa jama'ar yankin ba sa fuskantar musgunawa ta hanyar karɓar na goro da ake zargin jami'ai na yi musamman akan iyakokin ƙasashen yayin da suke zirga-zirga. daga yamai ga rahoton da wakilin murya amurka sule mummuni barma ya aiko mana shekaru 41 kenan da shugabannin kasashen afirka ta yamma suka kafa kungiyar ecowas ko sai da yawo da zummar haɓaka tattalin arziki da kuma samar da sukunin zirga-zirga ga al'ummomin kasashen yankin ba tare da wata tsangwama ba sai dai kungiyar ta ecowas ta ce a yau abin ba haka yake ba a zahiri idan aka yi la'akari da yadda ake karɓar na goro a hannun matafiya dalili kenan da sai da yawo ta ce da sake in ji babban kwamishinan ta mai ofishi a abuja marcel alain de souza a yayin da yake gaya wa manema labarai dalilansa na wata ziyarar da ya gudanar a jiya a nan yamai tuni dai kungiyoyin fafutukar kare hakkin dan adam da tabbatar da demokradiyya suka fara tofa albarkacin baki akan sabuwar alkiblar da kungiyar sai da yawo ke shirin dosa abdu alhashi idi shine shagoran kungiyar association nigerian for injustice social an dai allah sa da gaske yake shi shugaban na sai da yawa to mutane suna so su gani a tahiyarsu da zahuwa zan tashi yanzu in tahi mali daga in burkina da mota in tahi mali a bar tambayar jika a bar tambayar ɗari shi ne 'yan kasa suke so su ga. Ƙungiyar ta ECOWAS a ta bakin babban kwamishinanta ta ɗora wa shugaba Buhari na Najeriya da Alassane Ouattara na Cote d'Ivoire da John Dramani Mahama na Ghana da Isu Muhammadu na Nishar alhakin gaggauta binciko hanyoyin da za su da damar kirkiro da kuɗaɗe na bai ɗaya a yankin sai da yawo matakin da masanin tattalin arziki Dr. Soli Abdullahi ya ce ya yi daidai. Kadiba ga irin muhimmanci abin kiga yau in za ka tafiya daga nan Nijar za ka ta yi Akara tila sai ka je banki ka sauya kuɗin Nijar sai fa ka sauya su da kuɗin Ghana CD in ka je tilas kana so ba ka so sai ka kashe wa'annan kuɗin saboda ba ka komowa da sidi cikin Nijar saboda ba su da wani cikin Nijar. Masu nazarin al'amuran yau da kullum na danganta wannan sabon yunkuri na ECOWAS da darasin da talakawa suka ba shugabannin kasar Birtaniya inda a baya-bayan nan ta hanyar ƙuri'a suka cire kasar daga kungiyar tarayyar Turai duk kuwa da cewa ba haka ma'aikantan kasar suka so ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To batun satar shanu da fashi da makami na daga cikin ababen da ke cewa mutanen yankin arewa maso yammacin Najeriya tuwa kwarya A jiya ne gwamnatin Najeriya ta kaddamar da wata runduna ta musamman da za ta yaƙi wannan matsala wadda ta sanadin mutuwar mutane da dama tare da asarar dukiyoyi. To koyaya masana ke kallon irin waɗannan matakai da gwamnatin ta Najeriya ke ɗauka kan masu satar shanu? Tambayar kenan da newa Dr. Bawa Abdullahi Wase masani a fannin tsaro. To bisa ga alkawari da ya yi cewa zai daidaita waɗannan sahu yanzu ita ce yake daidaitawa misali a yanzu wannan runduna da aka kafa a jihar zamfara mm. ba yadda za a yi a ce ƙasa kamar arewa wadda ita ce take da kashi saba'in da biyu da kika takwas bisa ɗari na duk faɗin najeriya wadda ba a santa da fashi ba yau an waye gari an talauta jama'an ƙasan duk ma'aikatan masana'antu kamar na yin kayayyaki wadda suke kaduna wajen goma sha biyar ba ɗaya da yake aiki ma'aikata na auduga ba wadda yake aiki ma'aikata na fatu da ake ɗauka a je kasan waje duk wadda suke arewa ba wadda yake aiki to kaga kuwa dole matasa su sama ma kansu mafita mafitan kenan ya haifi wannan tashi da aka shiga na dukiya a matsayinka na mai sharhi a fannin tsaro kamar menene ba kwarin gwiwa cewa wannan randuna za ta yi tasiri wannan karon abin da ya sa muka ce za a samu bambanci don waɗanda daɗin ma suka yi sama da faɗi suka yi handama suka ga ba abin da zai faru a ce a da ka yi zato ko an gaya maka a Najeriya wadda ya kai general za a kama shi a mashi hankob a sa shi a ɗakin jarum ya kwanta a ƙasa ya tashi a faɗa ga laifinsa duk duniya su ji da ba za a har abadan a Najeriya ba a taɓa zato za a samu lokacin da za a yi wannan ba amma mun san wannan lokacin yana zuwa kuma shine ya zo to ka ji bambancin waɗanda da aka girka a da da wanda yanzu ake girkawa. Dr. Bawa Abdullahi Wasi masani a fannin tsaro. To kan wannan batu na kafa rundunar da za ta yaƙi masu sata shanu da fashi da makami a yankin jihar Zamfara da kewaye muke su ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon waɗannan matakai da gwamnatin ke ɗauka, amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka. Gargaɗe mai gina mai gina mai ka faɗa mu gargaɗe mai Mu Kai ko wanda ya mu Allah sarki ya kwaɓe mai gina ramin zuciyan mu na daɗi amma fa mu barge na ramin Mu gargaɗe mai Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Kaduna wane ne akan layi? Sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna. To Ibrahim Alarama muna makamara wadda zuwa wannan fili menene ra'ayinka? To ra'ayina gaskiya dangane da wannan rundunar da aka kaddamar da ita na yi matukar farin ciki domin haƙƙi ne dama akan gwamnati ke kamata gwamnati ta ga ana almubazzarantar da dukiyoyin jama'a ko ko ana kwace musu sa ido ba ta wani abu a kai ba to fatan mu dai wannan rundunar ta aiki yadda ya kamata kuma ba ma masu satin shanu ba hatta ma masu garkuwa da jama'a suna ya kamata a ce a yi wata rundunar da za a magance wannan harkar tsaron da muke fama da ita. to madalla mun gode ibrahim alaramma da kaduna ga wani mai kira daga ja wato karamar hukumar barikin ladi da ke jihar plateau wane ne a kan layi to wala abdullahi muna jinka amma sai ka dan daga murya kadan da kyan nake jinka to alhamdulillah wato dangane da wanda maudu'i da kuke magana a kai yau mm. a gaskiya daman a ce kamar jihohinmu na arewa din nan Mm. matsalolin nan da aka samu na rashin wato tsaro yadda ya kamata a gaskiya wani abu yana cewa mutane tuwa karya kuma ya karya tattalin arzikin wannan bangare da bisa ga zato na kirki da muke wa shi general buhari muna fata wannan runduna da ya kaddamar ya bata goyon baya yadda ya kamata domin a samu a shawo kan wannan al'amari kamar yadda aka samu wato tsaddakawa daga bangaren boko haram kuma muna to madalla mun gode abdullahi daga barikin layi da jihar plateau ga wani kira daga gashuwa jihar yobe wane ne a kan layi kana magana da yakubu bakanike to mala yakubu muna jin ka gaskiya muna wa halin murna sosai muna taya shi addu'a wannan kokari da yake Allah ƙara inganta aikin su da yake ya ba shi kuma kyakkyawan lafiya inganta ya nufin nisan kwana hmm. to sai mu ce amin a malam yakubu makaniki kenan daga gashuwa bari mu je jihar gombe wani ne a kan layi alai darekta ne daga nafara karamar hukumar nafara jihar gombe to muna jin ka darekta to gaskiya wannan rundunar da za a kafa gaskiya mun yi na'am da shi kuma allah sa kwalliya ta biya kudin sabulu allah kuma ya taya shugaban muhammadu buhari ayyukan da yake yi gaba da yi to madalla darakta kenan daga jihar gombe lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada a manta sai an saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jero lambar yawa wato muna jinka salamu alaikum wa alaikum salam ne musa daga garin magama gumawa to muna jin ka musa daga magama jihar bauchi kenan ko eh jihar bauchi eh to muna jin ka wato ni ina farin ciki da wannan gudunmawa da buhari ya kai musu hmm. na tsaro domin wannan abu ya ne su mu ma da muke jefa bakin ciki ya ishe mu akan kullum kashe kashen mutane a wuraren hmm. hello eh muna jin ka malam musa yawwa hmm. don wannan abubuwa yana daga mana hankali mu da muke nan jihar bauchi a dai mu ma ba mu fita daga ciki tun da akwai sace-sacen mutane hmm. to mun gode kwarai malam musa eh dan mana haƙuri za mu tsaye da kai ana akwai mutane da yawa kan layi ga wani kira daga maiduguri wane ne kan layi hello na maiduguri kana jin mu yawwa to lafiya ina gajiya alhamdulillah to menene ra'inka? Ra'ina wato shi wannan al'amarin sace-sacen shanaye wannan na'am kaddamarwa da kaddamarwa da shi shugaban kasa ya yi hmm. kama masa da shi kuma da ya taimaka masa to madalla mun gode kwarai ga wani kira daga kaduna mun sake samu wane ne a kan layi hello aliyu ne daga kaduna hain banki najeriya to aliyu muna jin ka ya kira ne wannan kaddamarwa da shugaban kasa ya yi babban abin birane sai dai ina ganin ana yin kamar baya ba gani eh. domin ina yin kamar waɗanda aka koro daga dajin falgore mm. a su da suka karkada suka nufi wajajen domin lokacin da aka suka gallabi can gefen nan wajajen gefen zamfara abin da yi karamari haka ba hmm. amma yadda aka fito su daga nan yana ganin kamar haka ya sa suka wasu kamar yanzu ma da kaddamar za su zo su wasu su ma za su nufi wasu wuraren hmm. shine nake fatan gwamnati za ta zuwa irin su daudin neja haka zuwa sauran duk wuraren inda abin bai kai ba to madalla mun gode aliyu da fatan waɗanda suke da alakin kula da wannan batu da ka ɗago suna jin wannan magana da kai a ga kira daga abuja wane ne akan layi abu sule tsabara ne ke magana yawo to muna jin ka abu sule abin da yake magana kai ne wallahi farin ciki nake a kan wannan wani abu da shugaban kasa ya akan wannan sojin ciki a wannan jindira da aka yi kamfara hmm. ina matuka farin ciki a kai allah ba su nasara allah ba su nasara akan wayannan mun da mutane abin da zan ce kenan kawai to mun gode abu sula daga abuja ga wani mai kira daga mina da ke kusa da abuja wane ne a kan layi sunana suleiman mai samarin ritaya daga mina to muna jin ka suleiman ya eh, abin da zan faɗi ne wannan abu da shugaban ƙasa ya yi kyau sosai dama abin da ake daɗe ana jira kenan da ita matsalar jihar zamfara matsala ce wadda ba tun ta yau ba ce ya kamata ma a ce tun kafin yanzu aka ɗau wannan mataki amma ganin an dauka yanzu muna farin ciki Allah kuma ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu yawa to malam sule yana da kyau eh. bayan zamfara ma dauke matakai wasu wurare da idan ba zamfara kada yake irin waɗannan abubuwa ba akwai wurare wanda kuma suna fama da ire-iren waɗannan matsaloli ya kamata ce su an ɗauka musu irin wannan mataki bayan ita zamfaran to mun gode suleiman daga mina bari mu koma jihar plateau a jos wane ne a kan layi Salamu alaikum Mahmud Lala. Wa alaikum salam alhamdulillah. Sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga yan awaki. To Alhaji Kabiru muna maka maraba da zuwa wani fili menene ra'ayinka? Wato ra'ayina a nan shine na yi farin ciki da mai girma shugaban kasa mai mm. tausayin talakawa ya sa baki a cikin wannan harka na tsaro na zamfara. Mm. Kuma insha Allahu ina fata 'yan Najeriya su gane karshen wannan abu ya zo insha Allahu nan ba da daɗewa ba mm. ku tashi lafiya na gode ma eh, Alhaji Kabiru kamar wani kira za ka yi a lokuta da dama idan aka tura sojoji irin wannan yanki su wanzu da zaman lafiya akan samu dan korafe-korafe na suna cin zarafin mutane kamar wani kira za ka yi ga su jami'an da su kula da ainihin aikin da aka tura su eh alhamdulillah Muhammad Lalo kaga da ana samun irin wannan amma a wannan gwamnati insha Allahu sojoji suna iya kokarin su kuma za su bi doka da oda an Allah da talaka ba za su samu damuwa ba insha Allah mun gode kwarai Alhaji Kabiru daga Jos jihar Plateau kuma da wannan kira naka ne muka kawo karshen daukan wayoyin na kuma na godiya kwarai da gaske yanzu kuma sai wasanni wasanni a takaice kasar wales ta haye saman ingila a jadawalin mafifitan kasashe a fagen tamola na hukumar kwallon duniya wato fifa bayan da ta yi mayar kaiwa a matakin kusa da na karshe na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar turai ta bana kasar ta wales ta haye matakai goma sha biyar daga matsayinta na da inda a yanzu ta koma kasa ta goma sha ɗaya a duniya yayin da kasar ingila ta kara yin kasa zuwa matakin ta goma sha uku matsayin ƙasashe biyar na sama dai yana nan bai canja ba a jadawalin na baya-bayan nan inda kasar argentina ke ci gaba da zama a sama sa'annan belgium ta biyu colombia ta uku kasar jamus ta hudu yayin da kasar chile take ta biyar hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta ɗage barazanar kakabawa kasar uganda takunkumin haramta mata shiga harkar kwallon kafa ta duniya wannan ko ya biyo ne bayan wani taro da wakilai biyu na hukumar a ranar talata da ta gabata hukumar ta fifa ta ba da kashe ga kasar ta uganda sa'ad da gwamnatin kasar ta nemi hukumar kwallon kafar kasar da ta rattaba hannun yarjejeniya da gwamnati to amma hukumar ta fifa na ganin wannan kan iya kasancewa wata hanya ta samun katsalandan daga gwamnati abinda dokokin hukumar suka haramta to amma a daidai wannan lokacin ne ita kuma kasar benin ta sami sakon kashedi daga hukumar ta fifa akan matakin da ta dauka na bada umarnin cafkewa da tsare wasu manyan jami'a bakwai ciki ko har da dan majalisar fifa din constant omari an ba da umarnin kamun ne ga shugabannin hukumar ta kwallon kafar kasar benin da kuma wani jami'in hukumar kwallon kafar afirka wato caf da ke sanya ido waɗanda suka halarci zaɓen hukumar a ranar goma ga watan yuni hukumar ta fifa ta ce muddin ba a janye wannan umarnin na kama mutanen baya zuwa ranar sha 18 ga wannan watan to za ta miƙa al'amarin ga wani kwamitin ta na ladabtarwa domin ɗaukar matakin da ya dace a kai murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Nigeria. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. An tsamo gawarwakin Willy Kimani, wani lauya kuma mai bincike wanda ke aiki da wata kungiyar ƙasar Amurka mai zaman kanta da ake kira International Justice Mission IJM a takaice, da wani mai suna Joseph mwenda da kuma direban kungiyar IJM da ake kira Joseph Miruri a cikin kogin Machakos da ke gabashin Nairobi ranar bakwai ga watan Yuli. Shi wannan lauyan kare 'yancin bil'adama William Kimani yana kare Joseph Muwenda sun ji mai rauni. wayannan mutane uku sun bata ne bayan da suka bayyana gaban kotun Nairobi a ranar 23 ga watan Yuni. Tuni dai aka kama wasu 'yan sandan Kenya guda uku masu nasaba da wannan mutuwa kuma sun bayyana gaban kotun Nairobi ranar 11 ga watan Yuli inda kotun ta tsare su har tsawon kwanaki 14 don ci gaba da bincike. kotun za ta sake buɗe batun ranar 18 ga wannan watan yuli an fidda wata sanarwar haɗin gwiwa a ranar 1 ga watan yuli da jakadun kasashen waje na amurka da australia da denmark da germany da netherlands da norway da sweden da kuma birtaniya suka sanya ma hannu sanarwar ta ce ma'aikatunmu suna ba ma'aikatan tsaron gwamnatin kenya taimako akan wannan lamari masu fafutukan kare 'yancin bil'adama suna da muhimmiyar rawa da suke takawa wurin kare haƙoƙin jama'a da ƙarfafa bin doka da oda kuma za mu ci gaba da taimakawa ayyukansu da kare su ya kamata duk wanda aka same shi da laifi a cikin wannan abu ya gurfana gaban doka ko shi wane ne ko da ɗan ƙasa mai zaman kansa ne ko ma'aikacin ɗan sanda ne hukunta 'yan sanda idan suka aikata laifin cin zarafin jama'a ko wani laifi na daban zai taimaka wurin kawo ƙarshen ɗanyen hukuncin da 'yan sanda suke aiwatarwa kuma zai tabbatar da zaman lafiya da tsaron al'umman ƙasar kenya baki ɗaya. sharhin muryar amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka To kada dai a shafa ana tare da sashen Hausa na murya Amurka yanzu a nan agogona cewa kusan wato biyar na yamma ne sura minti uku ga Aliyu ya da labarai a takaice. to mahmud najeriya fa tana bukatar zuzurutun kuɗi mai yawa akalla dala miliyan 164 domin ta hana yunwa ta kashe dubban mutane a sashen arewa maso gabacin kasar a cewar wasu mukarabai na majalisar ɗinkin duniya daman dai jami'an ƙungiyoyin ba da tallafi na duniya boko haram ce suke ɗora laifi na haifar da wannan masifa ta yunwa a can jihohin arewa maso gabacin najeriya ɗin a sanadin hare-haren tsagerancin da suke kaiwa fafutukar da aka share shekaru bakwai ana yi da kungiyar boko haram din ya janyo tarwatsewar harkokin noma da kasuwanci da mutuwar mutane dubu ashirin da kuma saka wasu kamar miliyan uku su bar najeriya su yi gudun hijira zuwa kasashe makwabtanta kamar su kamaru chad da niger mun kuma kawo muku rahoton cewa kungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty international ta zargi hukumomin kamaru da cewa suna amfani da yaƙi da boko haram suna gallaza su ta hanyar kashe su da azabtar da su da kuma sa wasu suna wato cewa ƙungiyar ta yi zargin cewa kusan kowane wata hukumomin kamar din suna tsarin mutane sun fi dubu a cikin abin take kira halin rashin imani inda kuma da yawan su suka mutu saboda ko yunwa ko cututtuka ko kuma azabar da ake gana musu sannan rahotanni daga kenya sun ce a ashe mutumin nan da ake zargi da cewa ya harba wasu 'yan sanda shida a yammacin kasar a yau alhamis shi ma kansa dan sandan ne a da labaran da aka fara bayarwa sun ce mutumin dan ta'adda ne da ke wa kungiyar ashabab ta somali aiki to masu sauraro abin da ya suka nan baki da cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe idan allah ya kanmu za mu sake dawa da wani shirin ba wato a daɗin sa. yanzu a madadin daukacin ma'aikatan muryar amurka bari mu miƙa sakon mu ga abokiyar aikinmu halima jimrau da 'yan uwanta fati gana jimarau da abubakar jimrau da kuma lami jimrau saboda rasuwar mahaifinsu jimrau ardo iye wanda allah yawa rasuwa ɗazin a aja difa da ke jamhuriyar nijar za kuma a yi sa ne gobe da safe idan allah ya kamu da fatan allah ya mai rahama amin to dama dai ali mustapha sakwata ne ta gabatar da shirin sai julie leathers gresham da ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu thomas ni mahmud lalo ne ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum